wani ɗalibi a garin Gombe ya rasa ransa a sanadiyar harbinsa da wani ɗan sanda ya yi a kansa. Rahotanni daga hukumar makarantar na bayanin cewa a bayan da aka tashi daga wasa ne wannan al'amari ya faru. Malama Zahara haya ita ce mataimakiyar shugaban makarantar da aka kashe ɗalibin ta yi bayani kamar haka. kenan sai aka fara sai suka fara jifa jifa ba san ta ina ya fito ba ya samu kuma a kai shi kuma polis ya yi hushi yana sai rama sai malami ya ce mishi a ya hakuri e e, e, da abu da ya faru ya yi ta bashi hakuri ya ta bashi hakuri amma polis ne yaro kuma shi kuma zai tafi ne zai shiga mota motar makaranta da ya kai kenan kawai sai ya alkawari na lallai za a bincika wannan magana polis din da kuma ya harbin nan za a same shi a hukunta shi. Malam Kalib Ishaku shine malamin da ke koyar da darasin harkokin wasanni a makarantar shi ma ya ƙarin haske kan lamarin. Abubuwa da ya kamata an yi matakan da ya kamata an ɗauka wannan a ya hana da kuma wannan abu ba ɗauki wasu kwakwaran matakai ba kamar yadda muka faɗa an yi kokarin da hankalin wannan ɗan sandan kada ya yi galibi wanda baya dauke da wani makami baya dauke da komi wanda wannan yan duwatsun da suke suna jifan yan uwansu wanda abu ne wanda aka saba gani da ya kamata idan kwararru ne suke wannan aiki na yan sanda sun san cewa idan wannan tarzuman ta barki haka ga yadda ya kamata mu bi mu magance ta kuma ba su bi waɗannan ƙa'idodi ba ana harbe mana yara waɗanda ba mu san me za su zama gobe wa kasan nan ba so kira mu muke ga wannan hukuma na kasancewa sosai su san irin waɗanda za su ɗauka eh, Malam Sani Mahadi wani ɗalibin ne da aka kashe ga abin da yake cewa matukar bakin ciki saboda rashin yaro ne an turo shi makaranta ya zo makaranta kuma unfortunately ɗan sanda matukar bakin da rashin yaro dai zamu ce yana hannun gwamnati ne hmm. da dan makaranta ne idan gwamnati ba su idan hukumar makaranta ba su ɗauki mataki ba mu za mu ɗauki mataki na shigar da kara kotu mu bi kadu mu shi ne gaskiyar abin da za mu kakakin 'yan sandan jihar gombe dsp fajiya tajiri ya tabbatar da abokan lamarin amma ya ce ana gudanar da bincike abin da muka sani da akwai abin da ya faru a stadium to yanzu muna bincika mu sani tsakanin abin da ya faru mun tura mu jami'ai su bincika in kudu ya faru in muka samu kokari abin da ya faru za mu muku bayani sayan jaridu amma sun cewa abu ya faru kuma mun tura jami'ai. Abdulwahab Muhammad Mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.